فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الخيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ألا من جمار da يتي ولا تقربوا مال اليتيم كما malin yati kuma دوكي المرايا إلا بالتي هي أحسن سيدي تفسكر ذات في الكون تيد ديدي ذاكي ما ذاكي بعدي ديما وأوكو بالعهد كما تشكى الكواني إذا كنت أوكا إن العهد كان مسؤولا أكيد أشياء الكواني أبنتم بياني وأوكو الكيلة إذا كنتم kuma ku rika cika mundu idan za ku yi aro wa zinu bil iqbatil mustaqim kuma ku rika auna nauyi da mizani na abun aro na adalci zalika khairun wannan shi ya fi muku daidai shi ya fi alheri gare ku wa ahsanu ta'wila kuma shi ne wanda yake kyakkyawar makoma da kyakkyawan ƙarshe waɗannan ayoyi guda biyu sun ishe mu darasi a yau gine akan darussan da muka ɗauko a cikin wannan sura mai albarka dangane da haƙoƙi da masu haƙoƙin idan ba ku manta ba karatunmu na ƙarshe mun yi ne akan haƙoƙin rayukan mutane da ƴaƴanku da sauran mutane wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wanda ya bayyana haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu kafin ta an yi haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu to sai Allah ya faɗi haƙƙin kowane mai rai akan ka wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا wannan shi ne ƙarshen abin da muka karanta to dole akan waɗannan haƙoƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haƙoƙi na sauran mutane na mu'amala ta zamantakewa ta yau da kullum muhimmancinsa bai kai muhimmancin rai ba shi sa aka fara gabatar da maganar rai kiyaye ran ɗan uwanka to daga shi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haƙƙin masu rauni waɗanda a cikin al'umma ba su da gata ba za su iya yi wa kansu ba kuma ba sa da wanda zai yi musu da dole Allah ya tsora haƙƙin kula da ɗaya a kan iyayensu amma maraya ba da uban ko da yana da uwa ita ma uwar tana neman wanda zai mata ita ma karkashin wani take don haka ɗa a karkashin uwa har yanzu maraya yake tunda ita ma jira take a bata to amma yaro idan yana da uba al'amarinsa yana da sauki saboda kowane mutum yana damuwa da raunin ɗansa shi yasa Allah ya ce ku riƙa jin tsoron Allah akan ƴaƴan waɗansu waɗanda suka mutu suka bari kuma ba za ku iya mutuwa ku bar naku don kowa yana jin tsoron idan ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana zai bar su a cikin rauni a hannun wa za su zauna Wani shan yakhsha na lam ko min bai afan hafu a laifin, mutum tsoro yake ji akan ƙananan ƴaƴansa idan ya mutu baya damuwa da manyan ƴaƴan domin sun san inda suka kama suka sa gaba amma ƙananan yara a hannuwa za su zauna to shi ta Allah sai fara da su akan haƙƙin masu rauni sai ce wala ka karabu malami ya ce kar ku yi kusa da dukiyar marayu kar ku kusanci dukiyar maraya kusanta irin ta cutarwa kusanta ta yadda za ku ci dukiyar ko ku ci wata gaba ɗaya ko ku taɓa wani abu a ciki ba tare da haƙƙi ba kuma saboda yadda zuciya da rai suke da kwaɗayi akan zuciya? shi sa Allah sai ce wala taqrabu irin abin da ya faɗa akan zina a baya wala taqrabu zina nan ma sai sake ce wala taqrabu malam yatim duk abin da an san zuciya tana kwaɗayi zuwa gare shi to sai a ce ko kusa da shi kar a je saboda idan an je kusa da shi zuciyar za a kasa za a iya kasa ta sai ta mallaki mutum sai ya yi abin da ba daidai ba shi sa Allah ce ko kusa da shi kar a je akan kisa wala taqtulu kar ku kashe amma akan abin da ya shafi dukiya da sha'awa sai aka ce wala ta karabu so da ba fitinar da ta wuce waɗannan guda biyu fitinar sha'awa da fitinar kwaɗayi saboda dukkan su suna da alaka da zuciya ne zuciyar mutum kuma ita ke controlling ɗinsa shi ta kar ma ta ba ta dama kar ka kai ta wurin sha'awar da za ta kasa mallakar kanta sai ta halakar da kai shi yasa aka ce wala ta karabu fawahish ma zahara bin hawa ma baka kowace irin alfasha kar ma ku je kusa da ita wala taqrabu zina kar ma ku je kusa da zina to haka kuma dukiya idan dukiyar wani ce sai a ce wala ta'kulu amwalakum bainakum kar ku ci dukiyar ɗan saboda ai zai bari ka ci dukiyar da yana kallo ba bil batil dai in bi ta hanyar amma ne rauni ba shi ta kowace irin hanya za ka iya cin dukiyarka dama hannunka take shi bai matan dukiyar ba sai ya girma ya sani shi sa Allah ce ko kusa da ita karku saboda ta fi saurin a cinye kuma ya ya tashi sai dai ka ce masa daɗi abinda baban ka ya zama kawai sai tsohon gidan ya sani ne takardun a hannunka take lokacin da aka raba dukiyar ba ka sani ba saboda haka sai Allah ya ce kun kusa da shi kar aji shine wala taqrabu malal yatim al-yatim shine man faqada abahu qabla sinil bulugh wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga wannan shine al-yatim amma wanda ya balaga kafin babansa ya mutu wani ba maraya bane shi sa Allah ce hatta ya buluga ashiddahu in ya zama balaga ashiddahu kuma faqada abahu falaysa yatiman la balaga ashiddahu yayi karfin sa zai iya tsayawa kansa abinda ake tunanin uban zai tare masa zai iya tare wa kansa za ka shi ba yatim bane sannan wanda ya rasa mahaifiyarsa shi ba ba yatim bane wannan shine bambancin rayuwar dan adam da ta dabbobi su dabbobi maraya shine wanda ya rasa uwarsa duk wanda aka yanka uwarsa aka ma an yanka shi amma uban wai ma uban shi ba san waye uban ba ne uwarsa ya sani ita ce kominta to amma a ɗan adam wala ta karabu malam yatim kar ku kusanci dukiyar maraya Shi ne ƙaramin yaron da ya rasa uban da ya haifi ubansa mahaifi sai Allah ce illa billati hiya ahsan ai illa bil wajhi alladhi huwa ahsan ko kuma bi tariqati allati hiya ahsan sai dai a hanyar da tafi dacewa wata hanya ce tafi dacewa shine ka zo kusa da dukiyar ka ɗauka ka haɗa da taka saboda taka kana kasuwanci ko taka kana sana'a sai ka haɗa nasa mai ci gaba kar ka ajiye nasa ya zama daskararren kuɗi ubansa ya mutu ya bar dubu goma a 1990 yanzu shekara talatin da wani abu sai shi ya samu dubu goma ne dubu goma na da kuɗi ne dubu goma na yanzu ba ba komi ba ne kaga kuɗin ba abin da iya san barin ka bari amma abin da iya san shine ka ɗauke shi a dubu goma a lokacin sai ka haɗa shi da naka dubu goma ka a wancan lokacin yanzu ya dawo ta yiwu dubu ɗari uku to haka shi ma nasa yanzu ya dawo dubu ɗari uku billa ta a ahli sannan kuma za a yi wanda wasu bukatu kai ba mai karfi bane amma ubansa ya mutu ya bar masa kuɗi sai ka ɗauka daga cika ka biya masa kuɗin makaranta ka yi masa ɗinki yaron ya tashi a kan. sai dai ya ci abinci mai kyau haka ya saba in aka bashi nau'in abinci ba irin na wanda ya saba a gidansu ba sai samu matsala haka likita ya faɗa sai kuma da kai da 'ya'yanka za ku tashi ku ci abin da ya samu ah, ku haƙura amma shi wannan yaron ba dole sai ya ci mai tsara kai kuma ba ka da kuɗi da sai ka ɗauka daga ciki sai ka sai ka tsaya masa abin da yake bukata billati hiya ahsan sannan kuma wannan kuɗin nasa wani abu ne ya zama na wajibi za a yi masa wanda shi ya jawo kamar yadda ya fasa kan wani sai a ce a biya wanda za ka iya biya daga kudinsa duk da yi a duk abin da za ta yi wani shari'a ta yarda da shi to shi ne abin da ya dace wannan kana iya taɓa dukiyar maraya ba sai ka yi da kudinka ba shi ta Allah ce wa yas'alu ka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum idan kuka hada dukiyarsu da taku ba laifi bane dan uwanku ne ai in dai ya zama islah kake nufi kana nufin bai kyau ne billa fiye a san to ya halatta duk abin da zaka taba dukiyar maraya don amfanin dukiyar ko don amfanin shi maraya to billa fiye a san amma duk abin da ba amfani zai kawo wa dukiyar ka haɓaka ba ko amfani zai koma ga shi yaro mai dukiyar to wannan bai halatta ba shi ne wala ta karabu malam yafi kar ku je kusa da dukiyar maraya hatta ya buluga ashidda eh, hatta ya buluga quwwatahu har sai ya kai karfin sa shine ashidd shine lokacin da zai kai sinnul bulug shekarun da zai zama ya balaga wa sinnul numul aqli waljibni lokacin da gangan jikinsa ya yi kwari sannan kwakwalwarsa kuma ta waye ta da idan aka bashi kuɗi ya san kuɗin da akwai canji kuma ya san wannan canjin shi yana da amfani za a ajiye shi ba za a watsar da shi ba sannan ka bashi kuɗi mai yawa zai iya cire iya bukatar sai ci ajiye sauran wa batalu ta tama hatta idza balagun mai ka hafa in anastum minkum rushdan idan ka gane yaro yi hankali ya nutsu yana da kimki ya san ya kamata a kan dukiya kada fa'u ilayhim amwalam kana iya bashi kuɗin shi dole shi ne hatta ya buluga ashidda har sai ya kai karfinsa ya kai balagarsa sai da ya gane yadda ake kashe kuɗi ba tare da an yi ƙwauro ba kuma ba tare da an yi wato almubazzaranci ba wannan shi ne hatta ya buluga ashidda Saka wannan yana nuna yadda haƙƙin maraya yake kan wanda ke riƙe da shi cewa ya kula da dukiyarsa ya zai kula da dukiyarsa ne duk abu nasa karkace duk wani abu da ka san nasa ne karkata ba sannan ka kiyaye ƙa'idojin nan da na cikin nan da na cikin suratul an'am da kuma wanda ya fi yawa a cikin suratul nisa' farko dukiyarka ka tara in ka zo ka bashi karka ci ko kwabo a ciki wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bil tayyib idan lokacin bashi kudin sai ka bashi duka kuma karka zo ka bashi munanan filaye kar kuma ka rike kyawawan karka bashi munanan gidaje ka rike kyawawan idan da kun haɗa kaddarori da dukiyarsa kuka rika kasuwanci ka yi mai kyau an samu amma da ka zo shi sai ka bashi nuna nan saboda kai ka wahala duk abin da kai ka dauka saboda Allah kai kar ka ce za ka biya kanka shi sai ka bashi nuna na kai ka dauki kyawawa wala ta tanzar da nusa bisa bisan daga ciki kuma shine kar ka rinka wayo kana idan nasa ka hada da naka kana ci kana dan gutsura wala ta akulu amwalahum ila amwalikum kamar yana daga ciki shine kafin ka bashi kudin sa sai ka auna hankalinsa haka a rana ɗaya sai ka bashi dubu ɗari sai ka ce ga wannan je ka kashe sai da je kashe bai sani ba sai ka kira shi bayan sa sai ka ce wai ka da dubu ɗari nan ai na sai ka na sai ka sai ka ga me yayi da shi yaro ne kan shekara sha biyar da ka ba shi dubu ɗari idan yaron wannan zamanin ne kana ba shi dubu ɗari ne zai saya waya zai saya da ita sai ka ce to wannan bai da hankali kar ka ba shi kuɗi to da idan ka bashi dubu ɗari duka sai sai wayar dubu ɗari ya manta da cewa wayar ba za ta yi aiki ba sai an sa mata recharge card ko sai an sa mata data na dubu ɗaya dubu biyu dubu uku kuma bai rage ko kuma bai kashe dubu ɗari sai da zai nemo dubu uku yadda mutane suke kurɗa kurɗa a kan su samu kuɗin data ya fi kurɗa kurɗar da suke kafin su sai wayar saboda hankalinsa zai tashi akan dole sai ya san akwai data a cikin wayar nan kuma sai akwai kuɗi to zai iya ta kowace hanya ya nemo amma bai turo da wannan ba ya kashe dubu ɗari ya sai waya sannan ya san biyar da ka gama danne dannen ka na waya kana bukatar kuma ka ci abinci amma ya ɗauki dubu ɗari ya kashe akan waya bai tura da cikinsa ba da ciki da waya wanda da wanda ya fi muhimmanci ya manta da wannan ka ba shi dubu ɗari kyauta ya je ya kashe ya dawo kuma akwai kuɗin ɗinki da zai biya dubu goma dubu ashirin duk bai tunani a cikin wani dubu ɗarin ba ya kashe kuma ya zo yana jira ta kuma kai masa ɗinki an wannan abai da hankali da fara tunanin ciwon kansa cewa ya kamata ya rika sani yanzu ya yi wa kansa abu tun da har ka iya ka bashi kuɗi kana nufi zai zo ya zama autonomous ya zama independent ne amma duk wanda yake da irin wannan bai da independent na kwakwalwa da ka wannan dubu ɗari ko lokaci ya ci ya ci iya rabonsa ba za ka sake bashi ba ko kuma ka ce ya dawo da ita shine wani talul ya tama ku musu jarabawa yana da kudin ya kai miliyan ɗari amma wanda bai iya kashe dubu ɗari ba in ka bashi miliyan ɗari zai iya kashe kashewa kun da lisanin kar ka dubi yawan miliyan ɗarin ka dubi yawan rashin hankalin in aka ɗauki rashin hankalin da bai iya manajin dubu ɗari ba aikin yana da miliyan ɗari ba sai ka ɗauko miliyan ɗari ka duka ka bashi yadda ya iya kashe dubu ɗari a rana ɗaya a rana ɗaya kuma zai a awa ɗaya kuma zai iya kashe miliyan ɗari sai je tura ta a suna saboda haka shi ta alaƙi hatta ya ba a Bulu bulubul a shi ne balagar ƙwaƙwalwa da kuma balagar jiki akwai mai na da wayo amma ɗan ƙaramin yaro da duk inda je ba za a ɗauke shi wannan mai hankali ba bai da siffa a jikinsa ta alamar wanda yaro ya balaga wanda za a iya masa wayo za a iya buge shi a kwace abin hannunsa akwai kuma wanda ya cika amma ido gashi ne shirin amma shirme ne duk farko ne shi ne hata ya ba a shidda sai ya kai hankali kuma ya kai girma a ido kai da ba zai iya yana tafiya a masa wayo a buge shi a kwace kuɗin ba kuma kwakwalwarsa shi ba zai iya kashe a banza da kansa ba wannan shine ma'anar wala malam ya ce illa billati ya ahsan sannan Allah ya ce in kuka gane suna da hankali fatba'u ilayhim amwalahu to wannan shi yasa Allah ce kar ku je kusa da dukiyar maraya duk wanda kuma ya saba ma wannan ya je kusa da dukiyar maraya to Allah madaukakin sarki ya ce kar ya dauka kuɗi yake ci a'a wuta yake ci إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتفكيش وسيصلون سعيرا كما لا تشي بوتا سنشي وتا كما لا تشي بوتا سيدما تشي وتا وجه وتا duk wanda yake cin dukiyar maraya ka gaya masa ka jira wuta ka ci kuma za ka shiga wuta haka Allah ya faɗa kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya ya riga ya ci ya manta ma nawa ya ci yaushe ya ci ta yaya ya ci kuma me ya ci amma ahsanullah wa rasul Allah ya rubuta sai ka manta kuma sai an zo sai ka shiga wuta kar ka yi wasa da dukiyar maraya wala ta karbu ko kusa da dukiyar maraya kar ka ci illa billati ya ahsan sai ka san kana da karfin zuciyar da ba ci da kai ba kuma sai ka rike shi ma idan kana da raunin da ka san da cewa ba za ka iya kula da shi ba to kar ma ka ɗauki maraya ka riƙe kawai idan yana da kuɗi to kamar wani mai amana ya riƙe ko ka ce a baka yaron a ajiye kuɗin haka babban Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa Abu Dhar ce ya Abu Dhar inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi shi ne ka ganin kana da rauni kuma ni ina son maka mai kyau inda nake so wa kaina sai ke da shi la ta'ammaranna ala layin wa la tawallayanna ma la yafi karka da ka zama shugaba ko ku biyu ne ka sa a zama shugaba a kanka karka jagoranci kowa ba za ka iya shugabanci ba kana da rauni kuma karka yadda ka rike dukiyar maraya kana da rauni za a iya ci ba za ka hana ba wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Dhar Abu Dhar sahabi ne yana iya zuwa yaƙi wurin jihadi amma yana da rauni na zuciya kan yin ka san haka kake karka yadda ka dauki zuciyar maraya ka ce za ka riƙe duk mutumin da ya san da cewa in kuɗe shiga hannunsa yana da wahalar fita to tun farko ma karka dauki dukiyar maraya ka je ka da wani kuɗin daban in ma ka ce sai ka ci kuɗi ka ci na wani amma wala ta karabu ma ne da banda na maraya wancan idan ka ci za ka shiga wuta wannan kuma tun a duniya wuta kake ci wannan ne dama dama ka bari ka je ka shiga wutar wuta kake so amma banda na marana sannan idan za ka ci ka je ka ci na wanda zai iya tsata ku je kotu amma maraya dama in an ci kudin sa kai zai zo ya samu ka je masa gaba sai zama kai ne ka ci kai ne alƙalin kai ne sarkin kai ne dan sandan kuma kai ne uban a wurin sa kai ne komi kuma kai ta ci me zai yi ba abin da zai iya kan da mata ne ba sai an ji lahira Allah ya ce ga kudin ka wani ne yake yau da gudan sanadi ku kiyaye dukiyar maraya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku guji abubuwa bakwai masu saurin aukar da mutane cikin wuta sahabbai suka ce menene da menene ya rasulullah sai ce da su al-ishraku billah shirka wa sihiri wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan da kashe wani kisan kai kenan wa aklu riba da cin riba wa aklu mali yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm zahf da juyawa ana yaki wa qadful mushqanati al-ghafilatil mu'minat da yin kazafi wa matan da ba su ji ba su gani ba mu'minai yace waɗannan su suka fi saurin aukawa da mutane wuta ku kiyaye su ku yi nesa da su na tsakiyar su shine aklu malil yatim cin dukiyar maraya Allah ya tsare mu to shi yasa yace wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai Allah yace wa auku bil ahd kuma ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula hakika alƙawari abin tambaya ne wa auku bil ahd ku cika alƙawari bi ma'ana al'ahdu alladhi ahadtum alƙawarin da ku kuka dauka to ku cika alƙawarin da mutum ya dauka ko kashi biyu ne akwai alƙawari tsakaninsa da ubangiji akwai alƙawari tsakaninsa da bayin Allah kowane alkawari kuma abin tambaya ne mas'ulan na Allah Allah zai tambayi kayansa na mutane mutane dole za su tambaye ka ya alkawarin mu da kai to kar ka bari a tambaye ka alkawarin da ka dauka ba a samu ka cika ba kar ka bari Allah ya je ya neme ka kai alkawarin da ke tsakanin ku kuma ka je babu shi ne inda la'ahda kana mas'ula hakika alkawari abin tambaya ne ba wanda za ku yi alkawari da shi kuma ya barka ubangiji ba zai barka ba akan alkawarin da ke tsakanin ku haka bayinsa ba za su barka ba to ku cika alkawari da al'ahad da alwa'ad duk ɗaya ne shi ta Allah a cikin alkur'ani zai kira shi alwa'ad zai kira shi kuma al'ahad kuma duka biyu ma'anarta alkawari kuma kowa san da ne alkawari shi ne abin da ka kulla tsakaninka da wani cewa za ka yi ko ba za ka yi ba kuma ya yarda akan cewa za ka cika wannan abin kuka rabu a haka to wannan ya zama alkawari idan har ka ɗauka ka yi iltizami da shi ka ɗauka a wuyanka cewa za ka sauke gwamnati da kuka yi ya zama alkawari to sai ka cika alkawarin da yake tsakaninka da Allah dole ka cika shi shine alkawari mafi girma ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi cika alkawari na menene alkawarin da ke tsakaninka da ubangiji shi ne za ku bauta wa Allah shi kaɗai ba za ka haɗa shi da kowa a cikin bauta ba kuma za ka yi biyayya ga annabinsa kuma za ka yi addini irin yadda yake so kuma ya yarda wannan shi ne alkawarin da ke tsakaninka da Allah shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin Allah kenan haƙƙun alal ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wannan shine mafi girman hakkin Allah akan bayi kuma shine alƙawarin da ke tsakaninka da Allah wannan alkawari Allah ya ce duk bayi na gari suna cika shi duk mabarnata kuma ba ta cika shi afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillah waɗanda suke cika alkawarin Allah wala ku lal mithaq ba sa warware alkawari wannan alkawarin na Allah Allah ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah wanda kuka dauka kuma Allah a ranar kiyama sai ya tambaye mutane ya ce ba na yi alkawari da ku ba alam ahad ilaikum ya bani adam ba alkawari tsakanin da ku ne Allah ta abudu shaytan cewa ba za ku bauta wa shaytan ba ba wani alkawari cewa wa ali ibuduni hada siratul mustaqim ba amma me yasa kuka bari shaytan wa laqad adalla bikum jibillan kathira ya batar da ku afalan takunu da ajin ba ku da hankali ne ba za ku hankali ba to wannan alkawari sai Allah ya yi tambaya akai wannan shine alkawari da farko tsakanin ka da ubangiji wanda ubangiji ya tsora maka akwai kuma alkawarin ubangiji wanda kai ka dora wa kanka kamar alkawarin bakanci. ka ce na yi alkawari idan Allah ya mun kaza zan yi kaza wannan alkawari ka tabbatar ka cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah fa yuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fa la ya'sihi duk wanda ya alkawari tsakaninsa da Allah akan zai yi wa Allah wani aikin da'a ya cika yayi wanda alkawari akan zai saba wa Allah to kar ya cika alkawari farko na da kai cewa ba za ka saba masa ba ya riga yi wannan alkawarin da daga baya kai wallahi sai na ga bayan wani wannan alkawari ne mai kyau ko mummuna mummuna da kuma ka rantsa wallahi ya Allah zan bi ka wannan ganin bayan wani bin Allah ne ko saba wa Allah to sai ka koma alkawarin farko sai ka saba wannan kuna fahimta duk abin da kai alkawari mummuna za ka yi ko ka rantsa kar ka cika shi ne cika alkawarin Allah yana daga cikin cika alkawarin Allah shi ne idan ka yi wa Allah alkawari ba za ka sake wani sako ba don Allah ka cika wannan alkawarin mutum yana aikata wani laifi kuma yana so ya daina ya tuba da gaske sai ce Allah na yi alkawari daga yau ba zan kara ba to ka ji kunyar Allah kar ka sake akwai mutane da yawa sun ji wa'azi akan wani abu kuma suna da niyyar cewa suna so su bari sai su yi wa Allah alkawari amma rashin tuna girman alkawari kuma sai su koma idan kana cin kuɗin haram sai ka zo ka ji wa ya ratsa ka sai ka tuba to Allah yana son irin wannan sai ka yi wa Allah alkawari don Allah ka cika wannan alkawari wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum alladhina yufuna bi ahdillah cika alkawarin Allah wani na aikata wata alfasha ya tuba sai ya Allah na maka alkawari ba zan sake ba to kar ka sake kana zuwa sai ka tuno Allah ka tuno alkawarin da kake tsakanin ku kar ka sake wani yana aika wani abu na bid'a sai ya ji tsoron Allah sai ya alkawari wa Allah ka cika wannan alkawarin kar ka ji kunyar mabiyanka kar ka ji kunyar mutanen da za su iya cewa ya aka yi kuma bi kabi na suwa ne a'a kabi na Allah da kuke da alkawari da shi ne wa auku bil ahd ku cika alkawari wannan shi da alkawari tsakanin bawa da ubangiji wanda bawa ya tsora wa kansa sai kuma alkawari tsakanin bawa da bawa zan yi kaza ba zan yi kaza ba ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud alqawla na cinikayya ka saya ya sayar to ka tabbatar ka bada kuɗi kuma ka karɓi kaya kar ka zo daga baya ka zo ka ce ka fasa ko kuma baka saya ba sai dai ka nemi ayi sulhu a warware ciniki amma ba wai har kawai ka ce ka ki ba daga baya baka isa ba ka yi alkawarin za ka aura ka yaudari wata kuma daga baya a zo a ji ka ɓace wannan yaudara ce sai an nemi ka fito sai ka laɗe ka loƙe ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kar yi wannan kin yi alkawari wa wani to ki cika wannan alkawarin kan ruwan ido na cewa wani ya zo ya fi wancan abu kaza ya fi wancan abu kaza ki karya wani alkawari in dai kin yi alkawari ki cika idan kun yi alkawari za ku aure wa wani to ku cika kar wani daga baya ya zo ku haɗa kashi ku haɗa nema ku haɗa gaba a tsakanin su a'a ku tsaya akan guda ɗaya idan ku kai ku dogara ga Allah duk abin da kai alkawari ka cika wannan shi ne ma'anar wa auku bil Allah ya yaba wa waɗanda suke wannan ya ce daga cikin mummunai da ƙwarai akwai wannan halin a tattare da su qad aflaha al-mu'minun a can ya ce wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un sannan Allah ya ce masu sallah ta gaskiya ba ta haka illal musallin su ma a can gaba wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un suna cika amana suna cika alƙawari dukkan su za su je aljanna ulaika humul warithun ulaika fi jannatin mukramun sannan Allah ce siffa ce ta annabawa cika alƙawari wa ibrahim allazi wafa واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد اي صادق العهد yana cika alkawari yana da gaskiya in yi alkawari ta ya cika wa kana rasulan nabiya ballan tara kuma shugaban alkawari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowaye ne manzon Allah ya alkawari da shi sai ya cika musulmi yake ko kafiri makusanci yake ko na nesa masoyi yake ko abokin gaba kowane irin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da shi sai ya cika masa sa tun da ya duniya har ya bar duniya ba a taba samun mutumin da ya ce gani nan kafin alkawari kaza ka karya ba bai taba yin haka ba komin gafarsa da mutum tun yana farkon annabta shawa da kafirai a makka suna tsananin gaba da shi wanda in sun samu makami za su kashe shi amma aka tambayi ɗaya daga cikinsu a kanta a yagdir yana yana yaudara ya ce zai yi kaza zo bai yi ba sai ce ba zai yi ba zo ya yi sai ce la wannan kan baya yi wannan kan Muhammadu baya yi amma yana zagin alloli ma ake tsaya na tambaye ka yana karya alkawari yace a'a baya kai yana cin amana a'a baya shi, yana karya a'a baya yi to karya alkawari ba siffa bace ta mutanen kirki sai shi da kansa hirakal mai yin wannan tambaya shi da kansa yake cewa in dai haka ne yake wa kadhalika al-anbiya la yabdirun yace duk annabawan Allah da ba sa yaudara duk annabawan Allah ba cika alkawari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsabar cika alkawarin sa Hudayfa ibn al-Yamani Allah ya yarda da shi yake cewa abin da yasa ka ga ban je yakin Badar ba ba rashin lafiya bane ba kuma bana nan bane ba kuma ban musulunta bane na zo isowa Madina ne ina da isowa zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kafare suka tsare ni ina ka je yake zan je Madina wurin Muhammadu za ka je ce a a ba wurin da za ka je ba saboda ya san in yace wurin sa ne za su iya gamawa da shi ba wurin sa ba yace ce to sai ka dauka mana alkawari tsakaninka da Allah cewa ba za ka je ka taimake shi ba don za mu yaki da shi sai ce na dauki alkawari alkawari na nawa ina arna ne kuma suna so su hana shi cika umarnin Allah ne In infiru shifafan wa tiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah amma ya bar su yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu za a je yakin badar sai ce ya rasulullah ga yanda muka yi da su sai manzon Allah ya ce to ba za ka je yakin ba wuce al-imam an-nawawi yace wannan fa ba laifi bane saboda ba a tsora maka cika alkawarin da a cikin sa akwai da yake da ko ba a tsora maka cika alkawari daga hannun kafirin da zalunci ne a ciki ba wannan adalci ne ko zalunci ba dole bane ce amma saboda manzan Allah sallallahu alaihi kar a samu a cikin rakwatinsa ya taba karya alkawari sai ce ku koma gida sai ce nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inu Allah alaihim za mu cika musu alkawarin su kuma za mu roki Allah ya taimake mu kuma zai taimake mu an yi ko ba a yi ba ce ku wuce ka za ku shiga ba tunda yi alkawari da su kar a ce a mutane na akwai mai karya alkawari wannan shine wa afu bil ahd ku cika alkawari inda al'ahda kana mas'ula alkawari abin tambaya ne duk abin da ka dauki alkawari akai fa Allah ya sa an rubuta kuma kai ne shaida wa kanka satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta shaida da ka bayar wa kanka kuma za a tambaye ka akai wannan shi ne wa aukun bil ahdi inna al ahda kana mas'ula sai ana cewa aukun kaina idza kintu kuma ku cika alkali alkai da almikiyar duka ɗaya ne shi ne kwanon awo wanda za a ɗiba hatsi da shi sai a auna yawansa shi ake ce alkai ana amfani da kwano a wurin waɗansu wasu na amfani da roba wasu na amfani da buhu wasu na amfani da aleda za a zuba haka ne duk abin da dai za a auna ta yadda yawansa ake gwadawa sai a sa da wani abu sai kaga in ya cika kaza ya kai daidai gejin awo wannan shine alkai mizan shi kuma shine abin da ake aunawa ta hanyar nauyi ba yawa ba idan za a sai da hatsi da alkail ake ko da almizan na so ku sake ganewa alkail shine abin da ake aunawa da kwano a ga yawansa almizan shi ne abin da ake a kan sikeli a ga nauyinsa idan aka zo auna haɗi da alkail ake ko da almizan da alkail idan aka zo auna kusa da alkail ake ko da almizan idan aka zo auna siga da gishiri da alkail ake ko da almizan idan aka zo auna zinariya da azurfa da alkain ake yi ko da albizan da albizan kuna gane bambancin to shine Allah ya ce a auna su duka a gani to ba kai ba ba mizan ba duk abin da aunawa ake yi ko aunawar ta zama da awo ne a gane yawansa kwanciki ko kuma a kan nauyi ne a gane girmansa kwaliki ko weight wannan shi ne alkai da almizan to duk abin da aunawa ake yi shi ma ya shiga cikin waɗannan kamar yadda Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi al-Imam Malik duk suka ce duk abin da ake aunawa yana da iyaka to shi ma yana ci kamar abin da ake aunawa da lambobi masu matse mai idan za ka saya a gidan mai alkai ne kwano ake aunawa almizan ne nauyi ake gwadawa me ake gwadawa da lambobi to shi ma wa alkul kaila wal mizan kuna fahimta haka kuma duk abin da ake auna shi ta wajen yawansa kamar doya idan za a kasa ana tsibawa da kwano ne alkail ne ana ɗorawa akan fikiri almizan ne to shi ma yana ciki wa alkul kaila wal mizan kuna fahimta duk abin da idan an zo za a auna a gane cewa ya kai ko bai kai ba idan aka zo auna airtime na service provider din da suke baku ku yi magana Gwamnati yadda za su yi caji idan su garama suna iya matse caji idan su garama suna iya sakar cajin shi awonsa ba irin na alkail da za a ɗiba a gwada yawa ba ne ba irin na almizan da za a gwada nauyi ba ne ba irin na famko ba ne na zuba mai ba kuma irin yadda ake auna doya ba ne a ga ba kuma irin yadda ake ɗaure itace ba ne shi suna gwada da sa ne na yawan abin da kai konsumin na lokaci to duk abin da ake gwadawa na lokaci shi ma wa aure kai wannan ba. duk abin da ka san awo ne kana tsammani an kai kaza daga nan naka ya kare an shiga na wani to Allah ya ce a cika wa duk mutumin da zai biya a cika masa iya haƙƙinsa an fahimta to shine wa aure kaila idan kiltum idan awo kuke yi ku cika wa zinu bil qistas kuma ku rinka yin awo da al qistas al qistas shine al mizan al mustaqim shine al adil al sawi na adalci daidai wanda ba sun gushe a ciki kuma babu ƙari ragewa shine ka matse shi saboda sauran ya zama naka ƙarawa shine kai in kai ne zaka auna sai ka ƙara saboda ya jawo da yawa to Allah ya hana don kai ne za a baka sai ka yi yadda barar da za a baka da yawa don kai ne za ka bayar sai ka rage saboda ka samu sauran wailun lil mutaffifin allazina idza talu ala an-nas yastawfun wadanda idan su ne za su saya sai su nemi a cika musu wa idza kaluhum amma idan su za su auna wa wadancan an ko su za su dora a sikeli yuksirun sai su rinka tauyewa Allah ce wailun dukkan su ga wuta duk dabarar da za ka yi kai karin ajan nasa sai ya karu saboda kai ne mai karba kana da dabarbaru da za ka shiga cikin waɗansu lambobi a cikin waya sai zama idan aka yi waya zai zama free call ne ko da su a wurinsu ba su yi rajistarsa a matsayin free ba ko za ka janye data ko da a wurinsu wannan datar ba aka fi niyya ba ko kuma ka je ka janja mitar ka ta wuta ka rika sha kai wai lullul mutaffili wadanda suka shiga sun waɗanda suka shiga suna da yawa duk wanda idan zai ɗiba sai ya ƙara duk wanda idan zai bayar sai ya rage wai lullul mutaffili ya shiga to wannan ayar ta haɗa dukkan su ta ce wa auful kaila idan kiltum idan ku za ku auna wa waɗansu to ku cika wa bil qisatil mustaqim kuma ku rinka yin awo na nauyi da abin awo na adalci dalika khairun wannan shi yafi alheri wa ahsanu ta'wila kuma shi yafi can karshe ai wa ahsanu atibatan wa ma'alam wannan shi yafi dacewa a ce karshe ka kare da kyau an rabu lafiya shine wa ahsanu ta'wila ya fi muku a rabu lafiya akan arabu akwai sauran magana sai an je lahira tukunna duk maganar da za a yi a gama ta a nan ya zama ahsanu ta'wila an gama an kashe maganar ba da ba zancen wani abu a kanta ba zancen wani abu a kanka ba za ka ji kana nema a wurinka ba ba zai je na nema a wurinka ba shine wa ahsanu ta'wila kun fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki yace a rika cika mudu da awu babban laifi ne tauye awo da tauye ruhu akan wannan yasa Allah ya halaka mutanen annabi shu'aib wa'adinsa gare su shine su yi imani sannan su daina tauye ruhu كذب ashabul الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل كنت أتشكى أو كنت أتشكى مولي ولا تكونوا من المخسرين كيف ما ستوي ومتعني مولي wannan a kan shi da suka ƙi gyarawa Allah ce fakar zabuhu suka karyata shi ba aka zabu azabu yau mai tulla sai Allah aiko musu da azabar wata irin inuwa inuwa inuwar azaba don haka kar mu ma mu yi irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace matukar muka ci gaba da tauye awu to Allah kuma ba zai tabba mu albarka ba a cikin harkokin mu na arziki <clears throat> ga arzikin amma sai lambobi yanzu za ka rinka sauraron waɗansu malamai da suka yi wa'azi a shekaru talatin arba'in baya sai ka ji suna cewa abubuwa sun yi tsada ana sai da su naira ɗaya amma ranar kuma a nan ni da ku ina bada misali akan kuɗi da nace naira biyar ne ce ai ba wani abin da za iya saya a naira biyar amma kuna jin wa'azin kala rawi shi kuma yana cewa wai abubuwa sun yi tsada ana sai da abu kaza naira guda yanzu kuma ga naira ɗin kuna ganin ta amma babu ma naira yanzu ba kuma san naira ɗaya ba naira biyar ma kun ce ba kuɗi ba ce shine ga kuɗin ga lambobin amma ba albarka ba zai sai muku komai ba to tauye mudu yana jawo wannan yanzu mutum yana da naira miliyan goma amma wanda mai kuɗi ba ne har yanzu bai kai wajibi ya biya zakka ba wai sai ya kai miliyan goma sha biyu ba haka bane misalin zakka wanda yake da miliyan goma wanda mai kuɗi ba ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karbi zakka min aghniyaihim a hannun mai kuɗi to sai aka samu a rubuce mai miliyan goma bai da kuɗi ina za mu je saboda saboda tauye mudu ya sa kuɗi ya yin albarka wannan yana daga cikin abin da yasa Allah yake gaya mana saboda yau mana amfani zalika kai wannan ya fi muku alheri ku gyara don amfanin kanku yanzu da mutanen da da suka gyara suka ji daɗi da mu yanzu da muka bata muke jin wahala akwai wanda ya rage wa Allah wani abu ne dalika kai yana khairul lakum amfanin ku ne yanzu da Allah ya fi ya fi ya fi jin daɗi saboda ana bin sa yanzu ko baya jin daɗi shi duk ne a wurin sa in kun yi mai kyau ahsantum bi anfusikum wa in asahtum falaha in kun yi mai muni ma akan kanku ne baka mu muke shan wahala mu muke shan duka mu muke shan tebul saboda ba a cika mudu duk abin da za a auna a auna shi daidai wannan ayar idan ka ɗauki tafsirin Umar dan Khattab da waɗansu daga cikin magabata zai nuna maka babbar matsalar da ta jawo da yasa ya zama ba mu samu dalika kai ba shine saboda rashin cikawa za ku je ku yi zaɓe kun gama layi a layin ku na banza ne waɗanda kuka zaɓa ba su ne za su fito a takarda ba wanda kuka yi an cire su an kawo waɗansu an maye gurbin su an ɗauko kuri'un wannan an cakka wa wannan wannan shi ne wala taɓa kasu nasa a shi'a daga kwace wa mutane haƙƙinsu na ƙuri'a na zaɓe na daga kwace musu matsalar su kawo kuɗin ma ka cinye kuɗin gaba ɗaya wanda yake tauyewa a kasuwa an ɗaura masa laifi shi kuma wanda ya tauye wa mutane haƙƙinsu su na shugabanci da siyasa shi kuma menene nasa duk wannan yana daga cikin tauye haƙƙi kuma yana daga cikin abin da yake buɗe kofa wa mutane su ga sharri domin idan an cika mudu an yi awo daidai dalika khairun shine alheri makumin sa fa shine shar don haka waɗannan abubuwa guda uku su ne manya-manyan darasin mu na yau wala ta karabu ma da mai kar ku yi kusa da dukiyar maraya kar ku ci dukiyar maraya kar ka taɓa dukiyar maraya darasi na biyu ku cika alkawari ku riƙe alkawarin da ke tsakanin ku da ubangiji ku cika shi ku riƙe alkawarin da ke tsakanin ku da juna ku cika shi kar ka ɗauki alkawarin idan ka san ba za ka cika ba ka zama dacci ne na gari cewa in dai har ka yi alkawari ka cika duk wanda ka ga cewa ba za ka iya ba tun farko kar ka amsa ka bar mutum ransa ya ɓaci akan baka amsa ba ya fi maka akan ransa ya ɓaci akan ka amsa ka ki cikawa ba wanda ya juna maka cewa wai dole sai ka ɗauki alkawari amma kana ɗaukawa dole ka ka cika saka in mutum ya nemi ka yi alkawari ka ce ba zan iya ba ka yi haƙuri in ba zai haƙuri ba kai ya haƙurin gara ka bashi hakuri haƙuri akan baka ɗauka ba akan ka bashi hakuri akan ka ɗauka baka ɗauke ba lokacin mutuncin ka ya ba, shi ne wa auku bil'ahd sannan darasi na uku shi ne ku cika au ku cika mudu kuma kowa ya cika nasa masu yin awo na kayan abinci masu yin awo na kayan masarufi masu yin awo na mai sannan da masu yin awo na sauran abin da ya shafi al'amura na yau da kullum idan mutum ya maka sana'a ka san kaza ne ya cancanci shi kar ka tauye masa haƙƙinsa ka bashi haƙƙinsa cikakke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in gaya muku ranar kiyama zan yi kusuma da mutum uku ba mutum ne zai yi husuma da mutum kadai ba ni da kaina ni ne abokin husuman mutum uku ɗaya daga cikin su shine mutumin da ya ɗauki wani aiki ya gama aikinsa shi kuma iya biya shi rajulun ista'jara ajiran fastawa minhu wa lam yu'tihi ajra yana daga cikin tauye haƙi tauye mudu shine mutum ya maka aiki ya gama kai kuma ka sa. kai ta masa walawala kan ku yadda da wannan yana zubar da girma a wurin Allah yana zubar da daraja a wurin mutane kuma duk wanda ya zubar da girmansa a wurin Allah to Allah zai wulakanta shi wa man yuhinillahu fa ma lahu min duk wanda Allah ya wulakanta shi ba wanda zai iya darajanta shi sannan ku sani alkawari abin tambaya ne a wurin Allah sai an je an kwance an bude alkawari nawa ka dauka alkawari nawa ka cika kam ta idu wala tafi sannan na uku shi ne wannan na cika bugu don Allah mu rike wannan za mu da alheri zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ta nuna mana alheri Allah ubangiji ka sa mu ga sakamakon alheri abin da muka faɗa daidai Allah ya ba lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in